kin ga da al'amarin ubangiji yayi ko hmm. <laughs> to yanzu da kin ga gashi an koro ta daga wancan gidan ga yadda Allah ya al'amarinsa ta yi tsalle ta yi alkafura, ga kuma inda ta daru. kai yaya had kina da kyalin nan faɗa abin da yake baki na gaskiya babu harkar da take kawo kuɗi irin wannan harka su akan maganin mallakar miji ko ne ya kashe musamman idan ana ba su misali da maganin suna da musamman ma idan aka kafa musu misali da wanda ya iya misalin ba wato kina so a toshe hanyar da za ta fita a batta can ta kalaci zaman ta da ita da hajiya kwarai kuwa abin da nake so a yi min kenan yaya batun maryama tun daga shi duk nasarorin da nake nema na samu zan iya rabuwa da ita <laughs> ai idan ka sake ka saki wannan matar to komai naka sai ya lalace idan kai wasa ma sai ka yi sharar titi ko ka hau haukace gabaki ɗayanka.